daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 2549 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin mai da ke jamhuriyar nigeria za ku iya sauraron mu a tashar View Africa a zangon FM akan kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kunni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke kumasi si baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya yau Alhamis 23 ga watan Nuwambar shekarar 2017. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka yi farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato biyar na safe kenan agogon Ghana, 12 dare a nan Washington DC ga kanin labaran duniya. Shugaban Zimbabwe mai jiran gado Emerson Nangagwa ya dawo kasar jiya Laraba. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce tashin hankalin kasar Myanmar yadda ake auna musulmi ya zama kisan ƙari dangi. sannan Roma francis zai gana da hafsan hafsoshin sojin ƙasar myanmar da kuma al'ummar Musulmi rohingya to yayin da ake shirye-shiryen ratsar da emerson manangagwa a matsayin sabon shugaban zimbabwe bayan da ya koma gida kowane sauyi masana ke hasashen za a iya samu a ƙasar ta zimbabwe da mugabe da shi wannan sabon alhussaini ne da alaƙa wato mutane ne waɗanda in ka je ka ɗauki tarihinsu dukansu ɗayansu ne amma za a ji amma me to a yammacin afirka kuwa takamaimai a jamhuriyar nijar hukumomin jihohin agadas da na maraɗi sun sa kafa wando ɗaya da masu shan tabar shisha na sa hannu bisa wani ƙuduri wanda ya haramta shan wannan shisha bisa tituna da bisa hilaye duka kamar kowace ranar alhamis grace alher abdu na tafa da shirinta na domin iyali amma da farko ga labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Zimbabwe mai jiran gado ya masa Nangaga ya dawo kasar jiya Laraba bayan ya shafe kimanin makonni biyu yana gudun hijira a kasar waje. Dawowar tasa ta biyo bayan murabus ɗin daɗaɗɗen shugaban ƙasa Robert Mugabe ranar Talata. Kakakin Majalisar Dokokin Zimbabwe ya ce za a rantsar da Nangaga a matsayin sabon shugaban ƙasa a gobe Juma'a. Nangaga wanda shine tsohon mataimakin shugaban ƙasar. ya gudu daga ƙasar haka kwatsam bayan da shugaban ya kore shi wani babban jami'i a cibiyar hulɗa da ƙasashen waje ta nan amurka john campbell ya ce ganin yadda nangwaga ya taka muhimmiyar rawa a gwamnatin mugabe bai tsammanin za a ga wani canjin kirki a salon sabuwar gwamnatin cikin lokaci kankani mugabe 'dan shekaru 93 da haihuwa ya shugabanci zimbabwe tun daga lokacin da kasar ta samu 'yancin kai daga burtaniya a shekara ta 1980 sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya ce tashin hankalin da ake a jihar rakhine ta kasar myanmar inda ake auna al'ummar musulmi ya zama kisan kare dangi bayan cikakken nazarin bayanai sahihai ta bayyana a fili cewa al'amarin nan na arewacin jihar rakhine ba a wani abu bane illa kisan kare dangi ake ma musulmi 'yan rohingya a cewar tilasin a wani rubutaccen bayani da ya gabatar jiya laraba jami'an amurka sun yi ta binciken musabbabin har-haren da suka kai ga kashe ɗan ruwan 'yan rohingya da kuma tilasta musu fiye da wato tilastawa wasunsu fiye da dubu shida gudu zuwa sansanonin 'yan gudun hijira da ke ƙasar bangladesh sanarwar ta jiya laraba ita ce karan farko da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ayyana wannan tashin hankali a zaman kisan kare dangi jami'an da suka yi bayani ma 'yan manema labarai daga bisani sun jaddada cewa daga yanzu haka za a rika bayyana al'amarin a halin da ake ciki kuma paparoma francis zai gana da hafsan hafsoshin sojin ƙasar ta myanmar da kuma al'ummar musulmin rohingya waɗanda ke zargin sojojin ƙasar da kuntata musu yayin wannan ziyarar da zai kai ƙasar ta myanmar daga ranar 26 ga wannan wata na nuwamba paparoman zai gana da hafsan hafsoshin soji janar min unhlai dab da lokacin da zai wuce zuwa kasar bangladesh mai makwabtaka da kasar ta myanmar ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam da majalisar ɗinkin duniya na zargin sojojin ƙasar myanmar da nuna rashin imani ga al'ummar musulmi tsiraru majalisar ɗinkin duniya ta yi kyasin cewa musulmi rohingya fiye da dubu ɗari shida ne suka gudu zuwa bangladesh inda suke zaune cikin wani yanayi na ban takaici a sansanonin 'yan gudun hijira Fafaroman zai gana da wasu daga cikin 'yan gudun hijiran inda idan ya isa Bangladesh daga ranar 1 ga watan Disamba. Ziyarar ta Paparoma ta zo ne a wani muhimmin lokaci ga kasashen biyu a cewar mai magana da yawon fadar Paparoma Greenberg wanda ya kara da cewa yana ganin ziyarar za ta yi ma'ana. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kasar Faransa na bukatar a yi wani taron gaggawa na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya don tattaunawa kan zargin sayar da wasu bakin haure 'yan Afirka a matsayin bayi. Shugaba Emmanuel Macron ya bayyana hoton bidiyo a al'amarin da gidan talabijin na CNN ya nuna a makon jiya da abin fallasa wanda kuma ba za a lamunta da shi ba. Wannan babban laifi ne ga ɗan Adam a cewar Macron bayan ganawarsa da shugaban ƙungiyar tarayyar Afirka Alpha Conde. ya ƙara da cewa ina fatan za mu kara azama a yi yaƙi da masu safaran mutane waɗanda ke aikata wannan ɗanyen aikin tare kuma da haɗa kai da dukkanin ƙasashen da abin ya shafa don wargaza su kafar ta cnn ta nuna hoton bidiyon da ke nuna yadda ake cinikin wasu baƙaƙen fata maza a kan dala 400 kowanne waɗanda za a rika kai su gona suna aiki bidiyon ya janyo ɓacin rai a sassan duniya kama daga turai zuwa afirka mai yiwa a yi taron na musu ɗinkin duniya a makon gobe a cewar wani jami'in diflomasiyyar ƙasar faransa yawan alhamis amurkawa za su yi bikin cika ciki da ake cewa thanksgiving da turanci kamar yadda suka saba wanda ya hada da haduwa da yan uwa da abokai a ci abinci da kallon fareti da ƙwallon kafa da sauransu ga wasu kuma lokaci ne na hutu da fara yin sayayya musamman ma na kirsimati To amma shagalin a wannan shekara ta 2017 da kuma shahararren bikin nan na faretin Masi Thanksgiving da akan yi a unguwar Manhattan na birnin New York zai kasance ne cikin matsanancin matakan tsaro. Faretin wanda kan janyo 'yan kallo wajen dubu biyu zuwa ya zo ne a 'yan makonni kawai bayan da aka zargi wani ɗan asalin ƙasar Uzbekistan da amfani da wata motar ɗaukar kaya da ya hayarta. wajen bin kan mutane a hanyar masu hawa keke inda ya kashe mutane takwas wannan biki na cika ciki na zuwa ne da al'adu iri-iri wanda daga cikinsu shine tafiya a haɗu da 'yan uwa na jini da abokai ana kiyasin mutane wajen miliyan 49 ne za su yi tafiye-tafiye a gabanin hutun wanda hakan ya ɗara na bara da miliyan guda da haka ya zama bikin cika ciki mafi armashi cikin shekaru goma labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a kasar Zimbabwe a gobe ne ake sa ran za a rantsar da tsohon mataimakin shugaban kasar Emerson Mnangagwa a matsayin sabon shugaban wato a matsayin sabon shugaba bayan da shugaba Robert Mugabe ya yi murabus daga makaminsa Na tambayi farfesa Bube na Maiwa masanin siyasar kasashen Afirka da ke Senegal. Shin ko za a iya samun sauyi a ƙasar ta Zimbabwe lura da cewa Mugabe wanda ya kwashe shekaru 37 yana mulki ya kauce. Ke wannan duka gurbi guda ne. zurbi guda ne wato abin da ya kawo haka shine cewa kamar shi robert mugabe kin ya so ya sauya wanda za a ɗauki wurin shi wannan yana kawo matsala a tuna da cewa da shi wannan makadashin nashi ya hambare shi ya ɗauki matar shi ya aza wato wannan yakan kawo cikas amma da mugabe kin da shi wannan sabon alhussaini ne da alasan wato mutane ne waɗanda in ka je ka ɗauki tarihinsu dukansu ɗayansu ne amma amma in shi bai takara ba cikin wa'adin da aka bashi na wata uku ta cewa da in bai takara ba amma in ya yi takara har ya zo shi ban ga wani abu da zai kawo ba sabo wanda za a hudu ƙasar zimbabwe daga cikin irin halin da shi robert mugabe tare da shin abin da robert mugabe ya tare shi suka yi ban ga abin da zai kawo ba sabo amma ya samu sabon jini takan yiwa a kawo halaye waɗanda suka bambanta da irin na shi eh, eh, tsohon iko ko in ce karshen ikon shi Robert Mugabe. Abin da nake fargaban shi shine cewa da su mai da kasar Zimbabwe a cikin hannun turawa ya zamanto turawa suna mallake komi. Saboda in kaga turawa suna kewaye ga ƙasa wato haka yake kamar kuda idan kuda ya san akwai zuma a wani wuri to sai ka ga yana kewayen wannan ƙwaryar muddin in ba ya fada ciki bane ko ya mutu ko ko ya rayu wato sai ya sai ya fada ciki yawa eh farfesa ban katse ka ba dama ina so in zo ga wannan tambaya ya kake ganin yadda za a kaya dangane da dangantakar zimbabwe da sauran kasashen yammacin duniya lura da cewa a baya an samu saɓani lokacin da gwamnatin mugabe ta karɓe misali kamar gonaki ta miƙa ga hannun 'yan ƙasa yanzu ya kake ganin ba mugabe ya dangantakar za ta kasance dangantaka wato idan wannan sabon shugaban kasa ya zamanto jeka na yi ka idan fa su turawan saboda ina zargin su da cewa da akwai hannu cikin abin da aka yi idan su turawan su ne suka kawo wannan kin da da nake tsammani in suka kawo shi wato cewa da kasar zimbabwe za ta koma kamar kowace kasa ta nahiyar afirka wato arzikin kasar zimbabwe za ya koma cikin hannun tura za su zo kawai su sheke a kasar zimbabwe wannan shine ni abin da nake gudu saboda shi ne ni ban ce ba kamar mugabe ya zauna amma inda aka samu mutum wanda kamar yake da hali irin na mugabe na farko wannan da abin kirki ne amma wannan kin dukkan alamun da muka gani wato ba zai kwato kasar zimbabwe ba cikin irin halin da take zai ma ƙasar kasar zimbabwe a cikin hannun turawa amma wasu za su ce za a iya samun sabanin hakan kamar misali yadda ka faɗa a baya cewa mugabe da shi manangagon ɗan juma ne da ɗan jimmai abin nufi ba zai bai wa turawa haɗin kai ba eh shi ne na kwatanta muku cewa da wato wannan zamantaka da suka yi shi ne yasa ya tara kai bai lalle mugabe ya so ya hudda shi amma ina ganin cewa kamar yadda aka samu ƙasar mozambika idan kuna ta ne a zamanin da eh, samora moises marshall ya rasu aka samu Joaquim Chisano ya zo sai ci gaba da kawo kamar wani eh, sabon tsari a cikin kasa har zama to kasa ta ci gaba bai tsammanin kasa Zimbabwe za a samu haka saboda me yasa ce muku haka wato irin kallon da su turawa suke ma kasa Zimbabwe ba wannan kallo suka ma kasar Mozambique ba wato yau suna nuhin cewa da shi wannan eh, in suka haɓar da shi yau murna suke wa kasashen turai murna suke yau kaɗai ne kuka samu inda aka yi ce an yi juyin mulki juyin mulki ba kamar irin yadda aka san shi ba cikin sauran kasashen yau aka samu inda baka ji kasashen turai su koto suke Allah wadai da abu yau me yasa ba su haka ba wato cewa da ribar su ribar sun tabbatar da cewa wannan sabon da za a dorawa kamar yana tare da su idan kuma sabon yana tare da su wato baya tare da eh, arzikin kasar Zimbabwe baya tare da kamar abin da zai sa 'yan kasar Zimbabwe su wallaha musu ji daɗi a cikin ƙasar wato yau ƙasar zimbabwe bayan mu robert mugabe za ta koma sauran duka ƙasashen na afirka sai in tsohuwar ƙasa wadda ta yi su abinda umarnin ta bada shi za a yi farfesa bube na mai wakilin masanin siyasar ƙasashen afirka da ke senegal To da muka koma yammacin Afirka kuwa hukumomin biranen maraɗi da Agadis a jamhuriyar Nijar sun ɗauki wasu matakai na dakile matsalar yawaitar amfani da tabar shisha da matasa ke yi a wurare daban-daban. A wannan rahoto da wakilin Haruna Mamman Bako ya aiko mana, gwamnan jihar Maraɗi Alhaji Zakar Umaru ya fara da bayani kan wani ƙuduri da ya sa hannu a kai wanda zai taimaka wajen dakile wannan matsalar ta shan tabar shisha. Kaman abin nan da ake ce ma shisha, yara na shan shi akan hanyoyi, nasa hannu bisa wani ƙuduri wanda ya haramta shan wannan shisha bisa tituna da bisa hilaye duka dai a nan cikin jihar maraɗi gaba ɗaya ba garin maraɗi ba dai mun ba jami'an tsaro umarni akwai wurare bakin gulbi da wurare na inda ake masha da abubuwa na asha duk wanda a dan makaranta mun haramta mishi zuwa a wannan wuraren kuma jami'an tsaro duk wanda suka kama da da samari da 'yan mata insha Allah za a kai su a can ofisin jami'an tsaro sai uwayensu sun zo kowa ya gansu da ɗanka da ɗanwa da ɗiyakka ga inda aka kamo su a lokaci kaza to ga abin da muke ba komi bane ya samu ke wannan abun saboda mu tsirar da mutuncin mu mu tsirar da mutuncin zari'an mu saboda ƙasa in matasa suka lalace to ƙasa ta lalace har abada za ta kwanta ba za ta tashi ba. A nasu ɓangaren matasa sun nuna gamsuwarsu game da wannan matakan da hukumomi suka ɗoka in ji shugaban majalisar matasa na jihar Maradi Malam Bubakar Mai Musa. Gaskiya mu wannan abin ne ya mun ji daɗin shi gaba ɗaya saboda kuka ne muka kai wurin shi gwamnan jiha saboda mun tara matasa ne da dama mun waye mu suka saman ka harkar shishan nan don ka hamma mai shi ma ai ya hire saman kan wani taro da suka yi to mu ma sai aka zo muka yi shi to kuma sai aka zo aka waye gari ya do takarda da ta hana shawo ga shisha sai da ce vraiment muna mu Allah goda muna gubernar goda da dauki wannan mataki saboda shisha abu ce ba mai yi ba saboda ai matsalar ba shisha bace kadai saboda mugayen kwayoyi da ake sa cikin ta da giya da suke sa cikin wannan ruwa na shisha shine yake tara mu da hankali tunda ai abu ne wanda kannan muke yi magajen muke yi abakan muke yi kenan sai mu ce vraiment mun ji daɗi Allah saka da lahiri to mu gaskiya kokarin da muke aikata da har mu muka zo muka tara matasa muka nuna musu wannan abin da suke ba abin yi bane kina haliyo mu da ne kamata mu rinka bincike inda ya kamata inda ake shanta inda ka dauke ta da muhimmanci in ba a bari ba kenan dole ne mu za mu koma mu kara kai kukan mu wurin gwamnati mu ce to gwamna wannan wuri fa ko kuma wurin hukumar tsaro tunda ai takarda da aka dota an kai ta kaga wurin police an kai ta wurin gar an kai ta wurin gendarmerie kenan mu ne ya kamata mu bi wannan ka'id doka da aka yaddo mu diba mu gani wannan abin da ake yi ina ne ake yin ta har yanzu kenan in dai mutanen nan basu bariya kenan mu ne kamata haliyo mu koma wurin gwamna mu ce mai to gaskiya wannan wuri kaza har yanzu mutane na sun dauke da muhimmanci dukkanin da aka ɗauko ba ta aiki wannan wurin. Haka ma magajin garin birnin Agades ya ɗauki makamance irin wannan matakin na hana shan tabar shisha ko kuma arkilla abinda ya sa Ibrahim Musa mai lakanin suna Papa Mariko wani matashi da ke garin Agades cewa wannan ya yi daidai. kamata ba dama a ce cikin jiha ko a ce cikin gari kowa yi abin da ya ga dama ita dai wannan taba dai argila kowa ya san tana da illa shanta ya tana daga illa daga matashi har manyan mutanen haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar kar a sha kwaya kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara to kar a sha kwaya. kwaya ko ba ta da kyau. Dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ko ba ta da kyau. To ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC ana kuma iya sauraron wannan shiri kai tsaye a kuma duk lokacin da ake so a shafinmu na intanet wato a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yan zagogo anan na cewa karfe 12 dare ne da minti kusan 18 ga Grace Alher Abdu da shirin domin iyali. Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Muna jawo hankalin mutane ba mu hana yi armi ba amma a bari yara su kai yanayin shekarun da ya kamata su yi armi tunda a cikin kod an ce kenzan ni ko na san a shekara goma sha biyar sha shida sha bakwai masha Allah ya niya ta kai armi. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da bakin namu da muka gayyata domin ba da gudunmawa a yunkurin shawo kan matsalar aure da 'ya'ya mata da wuri a jamhuriyar Nijar. Inda bincike ya nuna ana aure da sama da kashi saba'in cikin ɗari na 'ya'ya mata a ƙasar kafin su cika shekaru goma sha To yau bakin namu sun ba da shawara ne kan matakan da suke gani ya kamata a ɗauka domin shawo kan wannan matsala. Ga wakilinmu Yusuf Abdullahi da jagorantar wannan tattaunawa. madanka ko fatima ana ganin cewa bangaren ku na iyaye mata ku ne ya kamata a ce kun fi taka wata rawa a zo a gani game da wannan batun na gurɓacewar tarbiyyar yara ƙanana wace ta sa wasu iyayen ke fargabar cewa idan sun bar 'ya'yansu suka kai wasu shekaru ana iya lalata su yanzu ɗiya mace je sha alakwal an koya mata wadda al'ada za ta gani shi in ta gan shi ma jiya ta sani wasu boye ma uwan suke yi uwa bata ma san ba paske baki da kulawa baki ma san yake yin shi ba kuma zan komawa baya kaɗan yau misa ga babu yi aihe iya mata san bar aihuwa me yasa saboda ƙwayoyi da suke sha su ma sun ga uwaye na sha ana gudawa ga tele su ma sha suke yi da ina muka san ƙwayoyi da da kake aihuwa ma a gidan mishi ma baka shan kwaya baka shan wani filin da ake cewa lokaci ya canza don wannan tarbiyya Sarta na yarda lalle lalle uwa ke ya kamata ɗiya mace ki zamana da ɗiya ke, ki san me take ciki a lokacin ta in ya kamata ki sa hankali ga wannan ɗiya kuma ya kamata ki rinka hira da ɗiya ke mace abu kaza bai da kyau in kika yi kaza shine kaza in kika yi haka haka amu a lokacin da ba ma iya hira da uwarka babu hira tsakaninmu da uwayenmu Sayan tabu hira me amma akwai wasu jahohi da su hira irin wannan na hira armasuwa ko waye na yin shi me mu a lokacin nan babu amma mu yanzu da yake mun samu ilimin karatu ya kamata mu zamna da ɗiyanmu sun je kwal mu ce musu wannan kaza ba kyau bane wannan shine mai kyau wannan shine mai kyau kuma ya kamata uwa ki san ina da kike kwana me take kawa cikin gida ya take huta kaka ta yake in ta koma abu da me take shigowa ya zaman to kai muna aikin gara lalle gare mu muke tunda ni ma uwa ce kwaɗai ya mana yawa dan suna son mu ga diya ta shigo da abin da za ta baka kai uwa kuma wannan da nake cewa fitar responsibility tana ba shi kuma uba bai badawa don yana sa abin ne ya shigo cikin gidanka baka ma sani ba amma hisi billahi inda kwai addini ya kamata a kiyaye malalawal adamu idan aka yi la'akari da wannan batun na gurɓacewar tarbiyyar yara ƙanana da ake gani a wannan zamanin watakila iyayen da ke gaggawar aurar da 'ya'yansu na da wata hujja eh, lalle mala isu wannan al'amari na iyaye waɗanda ka bukatar ɗiyarsu mata tun sun tashi balaga aure da su wannan hujja ce mai ƙarfi kuma wannan hujja ce wadda ba ta da ma shawarar naƙi saboda daga bar ka ta ta lalace ta ɗau kuma magana kwan ka da shaida amma auren ya ake in kauna ma'aurar shi ta ka nemi wanda lalle zai ɗauka ma alkawalin zai kare mutuncinta da hakkinta tun da ya kayau yau duka in ma aka kewaya tun grand sur ta hodi eh, duk abin da ya kawo ga matsalolin muna ciki yanayi na talauci talauci shi ya babban umar uba ka ga ya mace yau ba ta iya tsayawa wuri guda kuma uwayenta da wuya su san cikin irin yanayin da suke yau dai kaga cikin babban birnin yamma in muka zagaya bakin karfe goma sha ɗaya wurare da dama inda muke gani ɗiya mata ne ƙanana in ka gani ma kamar ka ɗauke su da yatsa amma in ka cikin irin hososa da suke ta tuhaya in ka ga masu ɗaukar nasu suna ta suna amfani da su sai kai mamaki in kai kana da imani ma wallahi baka samu abin da za ka ba to yau me ya kawo na shine ce baka shine halin talauci garasar ta ce lalle akwai waye waɗanda ba su san da rayuwar ba na surtu mu maza ka shigo gida baka san baka ba da dala baka iska abinci wannan na imani da abin da ta hodi gaskiya ne yau ina kira ga mazaje ina kira ga uwaye wanda ma ba su aure ba in ka san baka da halin zaka riko iyali dan saboda baka kai auren ba riko yanzu yau in ka tashi kai da kai ai yar tsayi suka suka rika su ce baba ina kuɗin mu to akwai wasu sai dai uwa ta yi ka she washe ka barin kuɗi ka zo ka bar iyalinka da yunwa kenan kaga babu responsibility kenan dole ne ɗiyan mu mata wani bisa ga suna shiga cikin wani yanayi wanda he sun nemo su kasu ba uwa ya tallahi tunda uwa wadda ba ta aiki ya za ta yi ta zaka ta ba yariya hatta da mangana shahawa hatta da turaren ga ya mace dole ko koyi take ga abokanta sai ta yi kwalliya yanzu babban birni ne mai miyan matsalar yanayi aure duka sati duka sati aure ake kuma duk auren da za a yi sai an sake wannan kayan da suka cewa uniform eh, zannuwa iri to wani la toujours a Niger in ba sata duke kasa kai ba ko kana bai wata hanya tana hwana za ka samu kullum sati kai ma mace da ita da uwarta ko kuma da ita da kannanta kai musu uniform na aure tunda biki yawa gari su cikin fami Malam Usman Amadu wace hanya kai kake ganin za ta iya kasancewa mafita game da wannan al'amarin babban abin da za a yi dai a fuskance shi shine iya matan a yi kokari a bar su ta yi makaranta su nemi ilimi in suka ta yi ilimi ta kowace hanya addinin mu ma bai hana shi ba duka ilimi da ɗiya mace da ɗiya namiji duka Allah ya ce lalle kuma yadda na ce mu yi karatun Qur'ani ba mu yau muna ji saboda bunƙasa addinin musulunci cikin mu ya ce a ta a nemi ilimi to a bar ɗiya matan nan kamar aka bar suka ta lakwal ɗiya mace da ta kai lokacin lakwal aka sa ta lakwal kuma aka taka tsantsan ta tsaya cikin kin nan tana karatunta aka ci gaba da tarbiyya da muka saki aka maido da ita aka ci gaba da sensibilization da tsarewa da jawo hankali da maza kin uwaye da mata aka rike wannan tana cikin lakwalkinta kaga sai a kai lokacin da za ta arman a yi arman ta yi shi cikin wayayyan ita kanta ta waye ta san yadda za ta yi ta kula da gidanta ta san yadda za ta yi ta kula da iyalinta ma yau an ka diba kamar wurin aihuwa in ciki ta samu in ta yi lakwal ta kai wani lokaci lokacin da za ta arme kaga ta san kaka za ta tafiya da cikin nata har Allah ya kai ta rana aihuwa in ta yi dan nata ma ita da kanta ko ba ta yi karatun likita ba ta san kaka za ta yi ta riƙe ɗanta ya samu kyaukyawar rayuwa ta gari kuma ita da kankan take yanzu da aka gai haka nan aka ce dumu maza madam kako ta ce mun saka ma mata aiki in yanzu ita ta tahi ta yi karatunta har ta kai secondary ta kai university ta hito da diplom da takardunta na aiki ta samu aikinta kaga ita za ta yi arme za ta yi arme cikin kyaukyawar rayuwa za ta yi aihuwa cikin kyaukyawar rayuwa za ta yi rayuwa da iyalinta cikin kyaukyawar rayuwa ka Kako Fatuma ke kuma wace shawara ke gare ki domin samun mafita game da wannan lamarin? Ya kamata mu kan mu gaba ɗaya muhimman al'ummar ƙasar Nijar kowa da mata da maza kowa ya sa hannu wannan abu al'amari mu ciwo kan shi. Merori su sa hannu kowa da karce ɗin shi da masu unguwa shaf da karce da sarakai kowa ya sa hannu cikin wani al'amari na tarbiyyar yaran mu mu zamanto mu kwaci incin tarbiyyar ɗiyan mu arimi ina kuma tun da shine tam ɗin shirin mu lalle ma yara kankana armi kowa ya san akwai illa ciki muna jawo hankalin mutane ba mu hana yi armi ba amma a bari yara su kai yanayin shekarun da ya kamata su yi armi tunda a cikin kod an ce kenza ni ko na san a shekara goma sha biyar sha shida sha bakwai masha Allah ya yarinya ta kai armi a mata amma shekara goma sha ɗaya sha biyu sunanka amshi dukiya don waɗansu dukiya ce suke mallaka an kasa sadaki miliyan ɗaya miliyan biyu miliyan uku ka kai ka sai da ɗiyarka tunda ni sai in ce sai da ci ba arme ba ne ba ka amshi kuɗi kuma daga baya wannan kuɗi da ka amsa miliyoyin nan biyu uku da ka amsa da su za ka maɗe ka magani don maido maɗe ka gida za a yi ta lalace shi wani namiji babu ruwan shi wata zai nema kenan uwa ke ci ga arkani ke ci ga boni to don Allah dan annabi ina shawo hankalin al'umma ƙasar Niger da mahaukuntanmu da kowa da kowa mu sa hannu ka tarbiyya ɗiyanmu don tarbiyya a gida ya kamata ka koyar da ma ɗanka ita. Malalaula Adamu kai kuma wace ce shawararka? Kira ne ga hukuma. Hukuma ya kamata ta sake dibawa akwai dokoki na kasa da an kasa tun lokacin kamar da ta ce Granson marigayen kwanci. Wannan dokoki a komo da su na tarbiyyar da eh, al'umma. Gaskiya ya kamata hukuma ta kama jikinta a sake diba wannan dokokin da a sa hukunci mai tsanani duk wanda aka kama a yi mashi irin wannan abin da aka gwada bara ka yi tofe shi tana gwada su in ulat tijo kake ka da iya azari ka son gani ke diya mace uwa ki son gani kenan kana kai la tijo ma an dai ka san cewa daga nan ka da ka to ka zaka ba kanka mutuwa ta wanda Allah bai baka ba kenan gobe wani ba zai shi ba in an ka sa irin wannan dokoki abubuwan za su rage Inda za mu dasa aya kenan kan wannan batu da kuma fatar za a haɗa hannu wajen kyautata wa 'ya'ya mata domin ci gaban iyali da haɓakar ƙasa. Yanzu a madadin bakin namu Usman Amadu, daraktan ma'aikatar da ke kula da yara ƙanana, da Madam Kako Fatuma, shugabar haɗakar ƙungiyoyin matan Nijar da ake kira Kwangafen, sai kuma Lawali Adamu ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin fararen hula a jamhuriyar Nijar. Da wakilanmu Yusuf Abdullahi da Sulaiman Barma da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin. sai kuma salomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. yanzu kuma ga labarai a takaici To a takaice shugaban Zimbabwe mai jiran gado Emerson Mnangagwa ya dawo kasar jiya Laraba bayan da ya shafi kimanin makonni biyu yana gudun hijira a kasar waje. Dawowar tasa ta biyo bayan murabus ɗin daɗaɗɗen shugaban ƙasa Robert Mugabe ranar Talata. sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya ce tashin hankalin da ake yi a jihar rahim ta kasar myanmar inda ake auna al'ummar musulmi ya zama kisan kare dangi a halin da ake ciki kuma papa roma francis zai gana da hafsan hafsoshin sojin kasar ta myanmar da al'ummar musulmin rohingya wanda waɗanda ke zargin sojojin ƙasar da ƙuntata musu yayin wannan ziyarar da zai kai kasar ta myanmar daga ranar 26 ga watan nuwamba paparoma zai gana da hafsan hafsoshin soji janar min unhulai duk da lokacin da zai wuce zuwa kasar bangladesh masu sauraro da kama kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma dan an jima a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kina agogon ghana za mu zo muku ɗauke da wani shiri idan allah ya da kafin nan bar mu miƙa wato saƙon ta'aziyya ga iyalan alhaji sule kutigi a layin audi da ke jos a jihar plateau bisa rasuwar abdulmalik suleiman wanda aka fi sani da alhaji wanda ya rasu a ranar talata da ta gabata ta fatan allah ya ji kanshi da rahama ya kuma kyautata tamu yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba da kuma solomon abu da injiniyan mu na yau wato daryl smith ni mahmud lalo ne ke cewa mu huta lafiya daga nan sashen hausa na amurka birnin washington dc